Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muzagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki dangane da harin da Amurka ta kai Bagadaza na Iraki, inda ta kashe kwamandan sojan Iran, Janar Qasim Suleiman. Za mu ji martanin Iran da ke cewa jazamal ne ta ɗaukansa. za mu ji cewa babban limamin kasar ghana ya ziyarci najeriya birnin lagos inda muka tattauna da shi yake bukatar jama'a da a yi tattalin zaman lafiya da juna sai a sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da labarin zaman ɗarɗar a sassan duniya tun bayan harin da Amurka ta kai har cikin ƙasar Iraki a daidai harabar filin sauka da tashin jiragen sama da ke bagadaza inda ta kashe babban kwamandan sojan iran janar kasim suleiman kafin wayewar gari juma'a kenan ƙasashen duniya da dama dai na ta mai da martani wasu na yabo wasu kuma na ta tofin alatsi ne har yammacin juma'a da yi da majalisar zartaswan iran ta kammala taronta na gaggawa babu wanda zai ce ga takamaiman fasalin mai da martanin da iran ɗin za ta yi mu fara bin Nura Ado Suleiman don jin yadda Amurka ta yi wannan kisa a harabar filin jiragen sama da ke Bagadaza. Da safiyar wannan Juma'ar ce dai wani jirgin yakin Amurka mara matuki ya yi barin wuta kan tawagar motocin da kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran a ƙetare kassam Suleimani ke ciki gami da wani takwaransa na Iraki Abu mahadi al-Muhandis yayin da suke shirin isa filin jiragen sama na Bagadaza da zummar tashi zuwa Iran. jim kaɗan da bayyanar labarin farmakin na amurka ne kuma dubban jama'a suka gudanar da zanga-zangar allah wadai da amurka a birnin tehran yayin da jagoran addini na ƙasar ta iran wato ayatullahi alkamna'i ya sha alwashin mayar da zazzafan martani kan ta'addancin da ya ce amurkan ta yi musu na kashe kasim suleimani da ya kasance kusa wajen tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya sai dai a bangaren amurka tuni sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo ya ce a shirye suke da a yi sulhu yayin da 'yan majalisun kasar suka ce ba a sanar da su shirin kai farmakin ba to sai dai yayin da ake kokarin yayyafa wutar da ke neman tashi ruwa shugaban amurka donald trump cewa ya yi tuntuni ya kamata a ce an kawar da kwamandan na iran abdulkarim ibrahim shikal ya tuntubi dr yunusa muhammad sani na jami'ar umar musa addu'a da ke katsina ko yaya yake kallon wannan al'amari to janar kasim suleimani dai shine babban kwamanda a wata runduna ta musamman ta kare jamhuriyar musulunci musamman wa'anda ake ce ma sojoji na musamman na rundunar kudus wato wanda yake manufofinsu yana daga cikin kare jamhuriyar musulunci da kuma duk wata ƙasa da take zama barazana ga jamhuriyar musulunci musamman abin da ya shahi a kasar isra'ila da kuma taimaka taimakawa falasɗina wajen samun 'yancinsu saboda haka kasim suleimani muhimmin mutum ne a ita wannan runduna ta musamman ta kare juya-juya hali na jamhuriyar musulunci ta iran kowane sakamako wannan kisan da amurka ta yi wa babban kwamandan na kasar iran zai haifar to lalle wannan ma zai iya zama wata babbar barazana ga muradun ita amurka da isra'ila domin kuwa ƙungiyoyi waɗanda suke kawance da iran kamar irin su hezbollah irin su jihadar islami irin su hamas irin su husi babu shakka za su taimaka musu wajen kai hare-hare a muradu na annan ƙasashe guda biyu amurka da isra'ila saboda haka babu shakka babbar barazana ce idan da yaƙi zai faru ga ita kanta amurka da ƙasashen da suke kawance da ita wasu na ganin cewa da wuya kisan ya tafi a haka To gaskiya masana ta fuskoki daban-daban suna ganin cewa lallai wannan abun ba zai ce haka kawai ba sai dai kuma bisa la'akari da yanayi da abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya zai yi wahala a ce Iran ta fuskanci yaƙi gaba da gaba da ita ƙasa Amerika ko kuma ƙasa Isra'ila wadda take mara ma ƙasa Amurka baya amma babu shakka wannan abun suna ganin cewa masana suna nuna cewa ba zai te haka nan a banza ba. Wasu na ɗiga ayar tambaya kan yadda Amurka ta zaɓi ƙasar Iraki domin kashe babban kwamandan na ƙasar Iran maimakon ta kai wannan farmaki a cikin Iran domin hallaka shi. Kasan zaɓe Iraki ne kasanto ta gwamnati mai rauni wadda za su iya yin abin da suka ga dama su iya kai hari a ƙasai ba tare da ɗaukar wani mataki mai ƙarfi ba sakamakon saɓani mai tsanani da yake faruwa na siyasa a cikin ita wannan ƙasa ta Iraki tsakanin shugabanninta. To shekarar bana shekarar zaɓe ce a ƙasar Amurka ko wataƙila akwai wata alaƙa tsakanin zaɓen da ke tafi a amurkan da kuma wannan harin wato ita jam'iyyar republican a kowane lokaci takan yi amfani da yaƙi ko kuma kai farmaki a wasu ƙasashe yayin da suke ƙoƙarin fuskantar zaɓe shi ma trump kamar sauran shugabanni da suka gabata na wannan jam'iyya ya zaɓi wannan lokaci ne domin ya zama na cewa ya jawo harin jini ga amurkawa domin ko da wani lokaci suka yi musu barazanar cewa makamantan irin shi kasim suleimani da sauran wasu ƙungiyoyi a gabas ta tsakiya babbar barazana ce a kasar amurka To ana cikin wani yanayi a kasar Amurka wato yunkurin tsige shugaba Donald Trump saboda zargin aikata ba daidai ba. Wane sauyi wannan farmaki ko kuma wannan kisa na kwamandan kasar Iran din zai haifar a siyasar Donald Trump? Ah, to ko shakka babu lallai trump eh, ya yi amfani da wannan daman ne domin karkata hankulan jama'ar duniya da kuma jawo farin jini da kuma karbuwa a mutanen ƙasa amurka domin mutanen ƙasa amurka suna son su ga cewa ba su da tare da wata barazana na rayuwarsu wanda su kuma ah, suna nuna musu cewa makamantan ƙasashe irin su iran da ƙungiyoyi makamantan irin su da sauransu babbar barazana ce a mutane ga al'umma amurka ta bakin Dr. Yunusa Muhammad Sani. A wani labarin daban kuma Majalisar Turkiyya ta jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin tura dakarunta zuwa ƙasar Libya don taimakawa gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don yaƙar dakarun Janaral Khalifa Haftar da ke rike da gabashin Libya. Ga Ahmed Abba da wannan rahoto. Amincewa da wannan ƙuduri da 'yan majalisar dokokin na Turkiyya 325 suka yi wanda 184 suka hau kujerar nakina zuwa ne a daidai lokacin da manyan kasashen duniya ke ta tada jijiyoyin wuya kan rikicin na kasar libya tun a watan afrilun shekarar 2019 da ta shuɗe dakarun sojin janar khalifa haftar wanda ke samun goyon bayan ƙawancen kasashen turkiyya da saudiya da masar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka fara kaddamar da hare-haren sama da na ƙasa domin kwace birnin tripoli tuni kasar masar da a baya-bayan nan ta sha alwashin tura nata dakaru don tallafawa haftar muddin turkiyya ta aike da nata zuwa kasar ta yi allah wadai da amincewar majalisar turkiyya tana mai cewa matakin ya saba dokokin ƙasa da ƙasa da matsayin kwamitin sulhu dangane da ƙasar libya ofishin shugaba recep tayyip erdogan ya ce tuni shugaban ya zanta da takwaransa na amurka donald trump ta wayar tarho a ranar alhamis don tattauna halin da ake ciki a ƙasar libya sai kasar australia inda ake ta fama da mahaukaciyar wutar daji da ke ta tilasta tattara jama'a zuwa tudun mun tsira ahmed abba ya haɗa mana wannan rahoto mahukunta a australia sun ce adadi mai yawa na 'yan yawon shakatawa da zai kai dubu talatin suka bukaci tsirar da su daga yankin gippsland da ke kudu maso yammacin kasar shugaban hukumar kashe gobara na yankin ben rankin ya ce yanayin zafin da yankin ke fuskanta ya wuce kima abin da ke barazana ga lafiyar 'yan yawon bude ido da ma ma'aikatan na kwana-kwana sakamakon yadda wutar dajin ke ƙara bazuwa da kuma tsananin zafi da ta haifar ya kai ga ɗaruruwan jami'an kwana-kwanan janyewa daga yankin na gippsland da akalla kilomita dubu ɗaya daga gobarar da ake danganta ta da canjin yanayi kimanin kadada miliyan uku ya kone kurmus a yankin wato sama da girman ƙasar belgium a gobarar dajin da tuni ta hallaka mutane akalla goma da lalata gidaje sama da dubu ɗaya. sai musayar fursunoni da aka yi a ukraine da 'yan tawaye kenan kamar yadda Abdurrahman gamba ahmad ke faɗi cikin wannan rahoto gwamnatin ukraine ta ce ta karɓi fursunoni 76 yayin da 'yan awaran da suka ayyana jamhuriyar su ta donetsk and lugansk suka karɓi jumillar fursunoni 124 shugaban yankin lugansk da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaran leonid Pasetnik ya taya mutanen sa murnar wannan musaya da ya ayyana a matsayin nasara a gare su gabanin bukukuwar shiga sabuwar shekara. Musayar na zuwa ne bayan ganawar keke da keke da ta gudana tsakanin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a birnin Paris, inda suka amince da matakan sassauta yakin da ake fama da shi a gabashin Ukraine. Tuni shugaba Putin da waziriyar Jamus angel Merkel suka yi jinjina ga matakin musayar fursunonin a ƙarshen mako, sai dai wani abu da ya haifar da cece kuce shine yadda gwamnatin ukraine ta yi musayar hatta wasu jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma biyar da aka zarga da hannu wajen murkushe masu zanga-zanga a shekarar 2014 inda a wancan lokaci aka kashe mutane 100 daga cikin masu boran ana fargabar sakin waɗannan jami'ai ka iya haddasa wata sabuwar zanga-zanga a ukraine kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international chikatela sosai Najeriya mu fara da batun sanarwar shirin fara tattara sojan kasar da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Wato a tattara sojojin zuwa wasu sassan kasar daga wannan sabuwar shekara da muka shiga. Masana da masu sharhi dai sun yi ta sukan wannan shiri a makon da ya gabata. mai kanuri na Legas, Dr. Mustapha Muhammad na daga cikin dattawan yankin, kuma Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tuntuɓe shi don jin yadda yake kallon aniyar gwamnatin Najeriya. Wannan duk wanda ya bayar shawara wannan din shawara ne ba daidai ba. Saboda ai wannan ba ya dace ba. Saboda polis ba wani duk polis Najeriya ka tara ba polis da ya yi harbe machine gun. Mutane na suna da machine gun. To soja ma yaya ne sun kara sa kuma su ce polis su je su yi ai wannan wannan babban adare ne. gwamnati ita take da ƙasa kenan ba a banza suka ɗauki wannan matakin ba watakila an bincika an tabbatar da cewa lokaci ya yi da ya kamata a ba 'yan sanda wannan aiki. Eh lokaci ba yi ba. Ai umar da waɗannan suna bayarwa waɗannan lokacin nan suna Abuja. Mu muna zuwa Maiduguri, muna zuwa Lukko gwamnati, kauye mun sa abin da yana tafiya. Waɗannan makamin da yana hannu Boko Haram, wallahi tallahi, polis ba zai iya yi tsaya yi fada da su ba. Bari in gaya maka abu ɗaya. yanzu police daga cikin capital din ne cikin mai duguri. wanda suna zuwa hanya su yi ascot da kamar luku gwamna suna tafiya ma sai dai sas ba sas din ba ba wani polin da yana zuwa da je da soja su yi operation Wato ma'ana ɗaukar wannan mataki a danka musu wannan aiki na tabbatar da tsaro musamman a jihohi irin su Borno kamar kuskure ne. A kuskure ne ake maka sani. Police abin da yana yi, kidnapper, an robbery, da barayi masu fashe-fashe shi ne, daidai da polis. To ku a matsayin ku na shugabannin al'umma daga wannan yankin, ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da irin waɗannan matsaloli wani fata kuke da shi kenan a yau na ganin cewa watakila an yi nazari game da wannan matakin da ake son ɗauka. Mu abin da muna so duk duniya nan yanzu ba wani abin da Boko Haram zai kare mu mutane duguri abin da mun sa gaba mu duk mutum da ko menene suna bamu ma Boko Haram ya kare shi ne bukata mu. amma ni dai yana ba su shawara waɗannan yaran nan ba yaran kirki ba karka su je su ture mutane su zo su kashe su su hada da soja ga soja hamsin polis hamsin da maharbi sai su shiga daji gaida dr mustapha muhammad mai kanuri na lagos a makon nan mai karewa ne kuma babban limamin kasar ghana sheikh nuhu usman sharubutu ya ziyarci lagos maulidin da aka saba shiryawa inda muka samu tattaunawa da shi game da muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummomin Ghana da na Najeriya ba tare da nuna bambance-bambance ba. Ga abin da yake cewa. Allah ya gwada cikin Alkur'ani ya halice mu ne manyan dangi da ƙananan dangi. Don mi shi Allah shi lita'arafu Allah ya yi mu ne domin wuce sanayya ba domin yaƙi ba ba mu zo muna jayayya da junanmu ba domin mun duka mun fito daga asali ɗaya. shi adam da hawa mun ga aya shi muka shiga ciki muka duba za kamata mu yi zaman lafiya da kowane halitta mu zaman lafiya da su Mai asalin mu guda ne duka da alam da hawa Allah ya gwada inna kuma inda Allah ya tukakum wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi kiyayewa da abin da Allah ya aji, abin da Allah ya horo ya yi aiki da shi abin da Allah ya hana ya hannu gabaninsa. shi ne mai girma a wurinsa ba wanda ya fi ka dangi ba ba wanda ya fi ka yawan kuɗi ba a'a wanda ya fi ka tsoron Allah shi ne mai girma a wurinsa tsakanin musulmi ma akan rika samun rashin fahimta da juna ko akwai wani kira da malam yake da shi saboda a haɗu a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa manzon Allah ya ce al-muslimu akhul muslim musulmi na ƙurai yan wansa ne musulmi na ƙurai ya zama haka nan la yazlimu ba za ka cuci ɗan wanka ba ba za ka walakanta dan wanka ba me ya kamata kai ma dan wanka in ka ga yana aikin alheri shi ka taimake shi ka ga ya shiga wani masala ya karkace shi ka shiryar da shi ina cikin wani wahala ne ka tausaya masa musulunci kenan al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadi manzon Allah shi musulmi wanda ya umarsa musulmi sun kubuta daga halshensa da hannunsa wal muhajiru wanda ya kaura mai jahada na wa hawa wanda ya kaurace ma son zuciyarsa ya kaurace kansa shine musulmi na kwarai almuhajiru man hajara man halawa anhu muhajiri dai wanda ya kaura wanda ya kaurace abin da Allah ya hana wal mujahidu mai yaƙi na bi sabilillahi man jahada nafsahu wa hawahu wanda ya fama ya fama da kansa da son zuciyarsa shine jihadul akbar shine babban jihadi ba za mu yi sallama ba sai a takaice mun ji abin da za ka faɗi kasancewar a sau da yawa a wasu wurare akan sami rashin fahimta tsakanin musulmi su ce ai ba za su yi mu'amala da wanda ba musulmi ba to akan ga kamar a hotuna haka waɗanda ba ba musulmi ba sukan ziyarce ka su kawo gaisuwa kuma ka karɓe su a cikin alkur'ani la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum bid-dini ولمن يخرجوكم من ديركم ومن دياركم أن تبروهم kafirai wanda ba su cikin addini Allah bai hana ku ba gabarinsu shi Allah ya kawo bajali bai hana ku mi ba an tabar ruhu ba su yaƙe ku ba ba su hana ku addini ba Allah bai hana ku ku nagarta da su ba ku adalci tare da su ba cikin alkur'ani a gaida sheikh nuhu usman sha rubutu babban limamin ƙasar ghana yawaitar rashin tsaro a wasu jihohin arewacin kasar ne duk da ƙoƙarin da ake ta yi don kawo ƙarshen rashin tsaron ya sa mutane da dama ke ganin dole sai an sake dabara. Mun nemi ji daga bakin Alhaji Muhammadu Dan Damma ya bu shugaban yan arewa na jam'iyyar da ke mulki a jihar Legas din ko ya yake kallon wannan al'amari. Ba shakka maganar matsalar tsaro a nan Legas akwai zama lahiya a Legas ba shakka. Akwai walwala a nan jihar Legas. Ah, kamar jihohi mana arewacin Najeriya wannan muna damuwa matuƙa game da maganar tsaro wannan kuma haka ne gwamnoninmu da yan majalisunmu wanda suka aka sace an zaɓe su to ya kamata su ba su wai wannan area maganar tsaron nan domin wanda aka ce talaka sun zaɓe ka ji cewa talaka na cikin matsala kai ma hankalin ka bai kwance ya kamata kai ma ka tashi tsaye ka cewa an tsaya an magance domin shi wanda yake ƙauye bai san wa zai gaba amma kai da kake nan ka zaɓe ka kana can federal kai ka san wa za ka kai mu kuka ta bakin alhaji muhammad dan damma ya bi mile 12 lagos kenan saboda matsalolin rashin tsaron ne dai ke sa matasa daga arewacin kasar zuwa Legas shirani da yin sana'o'i musamman tukin babur a ɗan tsakanin nan dai sai da ya kasance suna fuskantar matsalolin kwace masu ababen hawan da wasu jami'an gwamnatin Legas ke yi Alhaji Sa'adu Gulma na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar da ke taimakawa irin waɗannan matasa a Legas kuma ga abin da yake cewa. A zahirin gaskiya muna iya ƙoƙarin mu ga cewa an samu ɗinke barakar da take damun 'yan arewa mazauna kurmi ba ma Legas kaɗai ba. amma muna da har yanzu muna da ɓata gari waɗanda suke ganin cewa in ba da suka so aka yi musu ba to bukatar su ba za ta biya ba kuma wannan abin shine yake ci mana tuwa a ƙwarya yanzu za ga masu sana'a wakara da masu ƙananan sana'o'i ya kamata a ce a matsayin mu a lagos muna da mutunci tsakaninmu da gwamnatin lagos da ya kamata duk abin da ba so. ta kira mu ta gaya masu wato abu kaza ba masu shi amma yanzu inda ma aka ce okadan ya bi a nan ake kama 'yan okadan ba ma inda aka haramta ba saboda hakan ga ya kamata shugabannin arewa mu tashi tsaye mu je mu samu gwamnati mu zauna da ita ta gaya mana in ma ba ta son okada mu kira mutanen mu mu gaya musu cewa gwamnatin nan ba ta bukatar okada kowa ya dauki okada shi kuma arewa a gaida alhaji sa'adu gulma masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri